ta hanyar lauyansa Metr Mohamed Seydou Diagne mai ofishi a birnin Dakar na kasar Senegal ne shugaba Mohamed Bazoum ya maka hukumomin Nijar a kotun Sediyawo da yake zargi da toye masa wasu jerin haƙoƙinsa. Wata majiya mai tushe ta tabbatar mana da sanyancin kofin takardun wannan kara da suka karaɗe kafafen sada zumunta. hambararren shugaban ya buƙaci kotun ta ecowas ta yi la'akari da yadda aka toye masu 'yancin kai da kawo da shi da mai ɗakin sa hadiza mabruk bazum da ɗansa Salem Bazum dalilin da ya buƙaci kotun ta bada umarnin gaggauta sakin su. A ƙarƙashin waɗannan tuhume-tuhume Muhammad Bazum ta hanyar lauyansa ya buƙaci kotun ta bada umarnin gaggauta sakin su daga inda ake tsare da su. Sannan lauyan ya bayyana fatan ganin kotun ta fahimci yadda ake toya mutumin da yake karewa 'yancin gudanar da harkokin siyasa a bisa la'akari da dukkan waɗannan batutuwa lauya metr mohammed saidu diyan ya yi kiran kotun sai da yawo ta ɗauki matakin tilastawa mutumin da ya kira mai kiran kansa shugaban ƙasa ko gwamnatin nijar su yi biyayya ga tanade-tanaden kundin tsarin mulkin ƙasa ta hanyar mayar da mohammed bazum kan kujerarsa har zuwa ƙarshen wa'adin mulkin da al'ummar nijar ta bashi bayan gudanar da zaben dimokuraɗiyya wani na hannun daman hambararren shugaban dr abubakar manzo ya yaba da wannan mataki da ya kira na halin dattako kaga dai bai yi ba wani kira na a hutu don a yi sa'in sa da wa'innan soja yau kwana kusan hamsin da wajen bakwai zuwa takwas ya tsaya bisa kan bakansa yanda sojawa suka kama shugaban ƙasa suka tsare shi kuma suka sa ƙasanmu cikin wannan eh, fitina tunda mutum bai ma kan shari'a to a bisa kan wannan ne yanzu ya shigar da wannan takardar ƙara eh, abu ne wanda yake mu muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari a yanda ya gwada cewa lalle jarumi ne na namijin duniya ne kotun ta sai da yawo ta yi na'am da wannan kara ko da yake ba ta tsayar da ranar sauraron bangarorin ba amma kuma ta aike wa hukumar shari'ar Nijar wato AGA takarda don sanar da ita karar da ke gabanta to kome yan rajin kare hakkin ɗan adam ke cewa akan wannan sabuwar dambarwa Abdu Alhaji Idi na daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin kare hakkin jama'a ta FSN. Yana da incin ya kai ƙara shi ma, tunda shi ya yi ƙara na ga takardun ma to yanzu sai ta yi bincike ta gani tunda ta aiko ma ƙasar Nijar ta ce to gashi abin da aka yi mun ba ku lokaci ku kawo kuma memuwar ɗinku and defense yadda ake cewa a turanci kenan yanzu zance dai ya koma wajen kotun sai da yawo sai mai jira mu gani abin da zai wakana kawo yanzu majalisar cnsp da gwamnatin rikon kwaryar nijar ba su bayyana matsayinsu ba a kan wannan lamari sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar